صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu sauraro kun kamo rediyo Hausa biyu BOH ne a cikin shirin sana yamma zango na uku kuma na ƙarshe a wani rana ta litinin. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama da fatan kuma an yi lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin na duniyar mu a yau waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 31 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira gamariya masu saurare ko kun san cewa yau 31 ga watan mayu rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗa da shan taba a duniya saboda illar da take tattare da ita ga jikin ɗan adam da kuma lafiyarsa tun asali dai an fara shan taba ne a tsakanin mutanen ƙauyuka a yankin amurka tun kafin shekara ta 1492 daga baya kuma shan taba ya yadu a tsakanin al'ummomin duniya sakamakon irin matsaloli da shan taba sigari yake haifarwa ga lafiyar mutane a ƙasashen duniya wannan ya sanya hatta ita kanta ƙasar amurka a halin yanzu tana yaƙi da shan taba ta hanyoyi daban-daban da hakan ya haɗa da wayar da kan mutane akan illolinta kamar da ƙasashen duniya da dama suna ɗaukar irin waɗannan matakai. masu ware ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan mayan shekara ta 1910 tarayyar afirka ta kudu karkashin mulkin turawan ingila ta samu karkarin yancin gishin kai a hukumance amma kuma ta samu cikakken yancin kai ne a shekara ta 1931 sai dai duk da haka in tsararru fararen fata sun ci gaba da rike madafin iko inda suka mayar da kasar da dukiyarta ta zama mallakinsu yanda 'yan asalin kasar bukakin fata kuma suka zama 'yan kallo maimakon haka ma sai aka koma ana bautar da su a cikin su wannan yanayin ya sanya wasu daga cikin 'yan asalin ƙasar afirka ta kudu baƙaƙen fata suka mike tsaye domin neman 'yancin su nelson mandela shine wanda ya yi fice wajen gwagwarmayar neman 'yancin baƙaƙen fata 'yan ƙasar afirka ta kudu wanda ya yi gwagwarmaya ta tsawon shekaru masu yawa tare da shan halhalu a hannun fararen fata masu iko da ƙasar amma da ƙarshe dai nelson mandela ya kai ga samun nasara wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu a shekara ta 1993 da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau aka wargaza jam'iyyar jamhuri islamiyya a ƙasar iran wadda ita ce jam'iyya mafi girma a ƙasar bayan nasarar juyin juhalin musulunci an kafa jam'iyyar ne mako guda bayan samun nasarar juyin juhali a ƙasar iran da nufin samar da wasu mutane masu sadaukarwa domin tabbatar da samun cikakken nasarar juyin wajen tafiyar da kasar akan sahihin tafarki na adalci da kuma kare manufofin juyin waɗanda suka kafa wannan jam'iyyar dai sun hada da ayatollah shahid bahishti ayatollah hamnai ayatollah rafsanjani da kuma ayatollah said abdulkarim musawi ardabili da sai sauransu amma bayan cimma nasarori masu yawa a cikin manufar kafa wannan jam'iyya wasu daga cikin waɗanda suka jagoranci jam'iyyar sun baiwa jagoran jin juhalin musulunci imamu ne shawara domin wargaza ta shi kuma ya amince da hakan akan haka ne aka kawo ƙarshen wannan jam'iyya rana irin ta yau masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Tumarilla masu raro barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci Hassan barka ne kuma ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu ministan isra'ila benjamin netanyahu na cikin halin tsaka mai wuya dangane da batun kafa sabuwar gwamnatin isra'ila a kasar afirka ta kudu kuwa mutane ne suke neman gwamnatin kasar da ta rufe ofishin jakadancin isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kasarsa tana ci gaba da tattaunawa a Biyana bisa takatsantsan tsakaninta da manyan kasashen duniya tun kuma ga cikakkun labaran daki-daki firaministan gwamnatin yahudawan isra'ila benjamin netanyahu yana cikin halin tsaka mai wuya dangane da makomar mulkinsa a lokacin da yake mayar da martani dangane da shirin da manyan abokan hamayarsa naftali bennett da kuma yar lafet suke yi da kafa gwamnatin haɗaka a isra'ila firaministan isra'ilan benjamin netanyahu ya bayyana hakan da cewa lamari ne mai matukar haɗari ga tsaron isra'ilan bayan gudanar da zaben da aka yi a isra'ila netanyahu bai iya samun rinjayen da zai bashi damar kafa gwamnati shi kadai ba sannan kuma abokan sa ba su bashi goyon bayan kafa gwamnati ta haɗaka tare da shi ba inda suke da shirin kafa gwamnati ta haɗaka tsakaninsu kawai ba tare da shi ba idan har naftali bennett da kuma yar lafayette suka samu damar kafa gwamnati daga nan zuwa laraba mai zuwa gwamnatin netanyahu za ta kawo ƙarshe bayan kwashe tsawon shekaru goma sha biyu yana kan kujerar firaministan isra'ila ana da danganta matsalar cin hanci da rashawa da ake zargin netanyahu da aikatawa a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa da suka kawo masa cikas sai kuma kasa kare yahudawa daga hararen martanin ƙungiyoyin falasinawa 'yan gwagwarmaya a yakin kwanaki goma sha ɗaya da isra'ila ta kaddamar a kan yankin zirin gaza cincirin da mutane ne suka gudanar da jerin gwano a ƙasar afirka ta kudu domin yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta rufe ofishin jakadancin isra'ila kamfanin dalancin labaran ikna ya da rahoton cewa a jiya mutane da dama ne suka gudanar da wani jerin gwano na lumana a birnin limpopo na kasar afirka ta kudu domin yin kira gwamnatin kasar ta rufe ofishin jikadancin isra'ilin da ke birnin pretoria jerin gwanon wanda an shirya shi ne domin jaddada goyon baya ga al'ummar falastino da kuma yin allah wadai da salon mulkin zalunci da wariya na isra'ila akan al'ummar falastinin wanda kungiyoyin farar hula da kuma kungiyoyin kara haƙƙin bil'adama da masu adawa da mulkin wariya suka shirya Daya daga cikin mambobin majalisar matasa ta ƙasar afirka ta kudu wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan jerin gwano ya bayyana cewa suna yin kira da babban murya ga gwamnatin ƙasar afirka ta kudu da ta gaggauta ɗaukar mataki na rufe ofishin jikadancin isra'ila da ke ƙasar ya ce ba za su amince da ofishin jikadancin ƙasa da ke nuna wariya a tsakanin bil'adama ba tare da yi musu kisan kyashi da kuma haramta musu haƙoƙinsu a cikin ƙasarsu wanda a cewarsa wannan shine abin da al'ummar ƙasar afirka ta kudu suka fama da shi a baya kuma shine abin da isra'ila take aikatawa a halin yanzu akan falastinawa to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kasar za ta ci gaba da tattaunawar farfado da yarjejeniyar shirin nukiliya a birnin biyana amma tare da yin taka tsantsan a lokacin da ke zantawa da manema labarai yau a birnin tehran kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id Zadeh ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ke gudana a birnin vienna na kasar austria amma iran tana taka tsantsan matuka domin kuwa akwai wasu batutuwa masu matukar muhimmanci waɗanda ba a riga an cimma matsaya a kansu ba dangane da batun dawo da kyakkyawar alaka tsakanin iran da saudiya kuwa khatib zade ya bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ke gudana tsakanin iran da saudiya amma ba zai bayyana komai akan haka ba har sai an cimma matsaya akan wasu batutuwa da bangarorin biyu na saudiya da iran suke tattaunawa akan su ƙungiyar ecowas ta sanar da dakatar da ƙasar mali daga jerin ƙasashe mambobi na ƙungiyar sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar gidan radiyon faransa ya bayar da rahoton cewa taron ya gudana ne jiya a birnin accra na kasar ghana bisa jagorancin shugabannin ƙasashe goma da ministocin harkokin waje biyu a birnin accra na kasar ta ghana wanda kuma taron ya mayar da hankali ne baki ɗaya akan rikicin ƙasar mali ministan harkokin wajen ƙasar ghana ya bayyana cewa dakatar da aka yi wa kasar ta mali daga jerin kasashe mambobi na kungiyar ecowas ya fara aiki ne nan take daga jiya lahadi 30 ga watan mayu har zuwa watan fabrairu 2022 lokacin da aka tsara cewa soji za su mika mulki ga zababbiyar gwamnati ta farar hula taron na ecowas dai wanda ya samu halartar masu shiga tsakani a rikicin siyasar kasar mali karkashin jagorancin tsohon shugaban tarayyar najeriya goodluck ebele jonathan ya karkare da bukatar ganin cewa lallai kasar ta tabbatar da naɗin farar hula a matsayin jagoran gwamnati hakanan kuma sanarwar da ecowas ta fitar bayan taron da ta gudanar ya bayyana cewa ba za ta ba amincewa shugaban mulkin soji da mataimakinsa da kuma firaministan su su tsaya takara a zaben da za a gudanar a lokacin da za su muka mulki ga farar hula ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau. rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. To a jiya Lahadi ne dai shugabannin kasashen membobi na kungiyar ta ecos ta kasashen yammacin afirka suka gudanar da taro na musamman a kasar ghana don tattauna halin da ake ciki a kasar mali biyo bayan jin mulkin soji karo na biyu da sojojin kasar suka yi karkashin jagorancin kanar asim guita To yaya taron ya kasance wasu matakai aka ɗauka kuma yaya makomar ƙasar Mali din? za ta kasance bayan wannan lamari to wannan dai shine abin da da Allah za mu tattauna da idan Allah za mu yi dubi kansu a cikin shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a jiya Lahadi ne dai shugabannin kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS suka gudanar da wani taro a kasar Ghana don tattauna mutum da ya shafi kasar Mali inda suka dakatar da kasar ta Mali daga cikin su bayan jin mulkin soji da sojoji suka sake yi a karo na biyu cikin watanni tara a makon da ya wuce. Jagoran juyin mulkin dai kanar Asimi Goita ya bayyana kanshi a matsayin shugaban riko sannan kuma ya halarci wannan taro na ECOWAS shi ma kansa kasa da aka gudanar birnin Accra na kasar Ghana din da wannan matsayi wannan sifa. Ministan harkokin wajen kasar Ghana din Charlie Ayorko Bochwe ita ce ta shaida wa manema labarai wannan mataki da kungiyar ta ECOWAS dauka kuma kungiyar ta bukaci su masu mulki na soja din a kasar ta mali da su gaggauta zabar sabon prime minister na fararen hula kamar da kuma suka bukaci shugabannin mulkin sojin da su tabbatar sun mutunta yarjejeniyar da aka cimma ta gwamnatin rikon kwarya ta jagoranci kasar na watanni goma sha takwas da kuma shirya zaɓe a watan fabrairu shekara mai zuwa mahalarta taron da na kungiyar ta ecowas suna ganin rashin zaman lafiya a kasar ta mali babbar barazana ce ga sauran kasashen yankin musamman ma da waɗanda suke fama da matsalar masu ta da kayar baya idan dai ana iya tunawa a ranar litinin din makon da ya wuce ne dai kanar asimi gwaitan ya sake jagorantar jun mulki a karo na biyu tare da kama shugaban rikon kwarya na mali din bandau da kuma firaministan sa muktar owene yana mai cewa tunda ya dauki wannan mataki ne saboda sauye-sauyen da aka yi a gwamnatin da nada sabbin mukamai ba tare da an tuntube shi ba a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa wanda kuma yake ganin hakan a matsayin karan tsaye da su mahukuntan mali ɗin suke yi ga wannan shiri na mai da mulki ga fararen hula na wannan gwamnati ta riƙon ƙwarya to don tun dai bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba keta da su masu jin mulkin suka yi a farko mali din ta shiga halin rashin tabbas a wurare daban-daban kuma ka ci gaba da samun bore da kuma zanga zango na rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da kasar da kuma kira zuwa ga amai da mulkin kasar zuwa ga tafarki na dimokuraɗiyya to don tattauna wannan lamari da ma wasu batutuwa da suka taso a halin yanzu dai muna tare da malam mamman sani adamu wato mai sharhi kan siyasa da kuma tattalin arziki a nahiyar afirka da ke zaune a birnin yamai a to malam mamman sani barka mu da warhaka To a jiya ne dai kungiyar ECOWAS ta dakatar da kasar Mali daga cikin kungiyar saboda juyin mulkin soji da aka yi. Eh, yaya kake ganin wannan mataki da ita kungiyar ta dauka da kuma makomar kasar Mali da a irin wannan yanayi musamman ma dai ta bangaren tsaro? Eh to wannan dakatarwar da wato an yi ta ne a fuskar diplomasiya amma ba kamar irin wancan matakai da aka ɗauka lokacin da aka yi juyin mulki na farko saboda lokacin da aka yi juyin mulki na farko an ɗauki tsauraran matakai akan mali amma sai gashi yau an wayi gari an sassauta wannan matakai inda wato ecowas din ta yarda da goita kanal goita ya yi jagorancin wato eh, rufin kwarya eh, wato gwamnatin ya yi jagorancin wucin gadi ah, abu na biyu kuma wato za a yi iya kokari don a ba da kwarin gwiwa ga wa'annan sabon gwamnati ya eh, cimma burin shirya zaɓuɓɓuka masu zuwa a takaice dai wato duk da yake an dakatar da mali daga wannan wannan abubuwan da suke iya tsoka ne a hukunce amma idan aka yi nazari dalla-dalla sai a ga lalle wato ecowas ta sassauta matsayin wato matsayinta wannan kuma yana da la'akari ne yana da alaka ne da zanga-zanga da aka yi ta yi a cikin kasa da mako inda mutane suka nuna ba su son wato hudda da ƙasar faransa Eh, kuma suna so wato a karkata akala wato eh, mali ta koma hulɗa da eh, ƙasar rasha abu na biyu kuma shine wato ecowas ta yi la'akari da yanda aka samu canji a kasar eh, chadi a to malama masani kamar yadda ka kawo batu na irin yanayin yadda su wato waɗannan ƙungiyoyi na kuma na abu kasashen afirka suka kalli yanayin kasar chadi da kuma irin yanayin su ƙoƙarin magance rikicin kasar mali a kasar chadi a wancan lokaci din a to wasu kuma suna ganin kamar kasashen afirkan suna nuna wariya saboda irin matsayar da suka ɗauka kan kasar mali din a halin yanzu ya sha bamban da irin wanda suka ɗauka kan kasar chadin duk da cewa abinda sojoji suka yi a chadi din bayan mutuwar shugaban kasar Idris Deby shi ma dai juyin mulki ne a ganinka ko me yasa ECOWAS ko me yasa kasashen Afirka suke irin wannan daukan wato suke irin wannan abinda ake gani kamar goyon bayan bangare guda eh, eh haka ne wato a dai maimakon wato majalisa ta gudanar da eh, rikon gadi sai aka yi juyin mulki wanda eh, shugaban faransa ya amince da shi kuma ya tilasta ma wato kasashen afirka suka yi amince da su to wannan ina gani ya karya darajar wato hukumar ta ɗinkin afirka kanta eu da kuma sauran kungiyoyi to ganin wannan ne yasa aka samu wato sabani sosai inda Eh, sauran kasashe musamman ma wanda suke eh, amfani da harshen ingilishi da eh, su karbi bukatar ta macron na aladabtar da magabatan mali ba shi yasa duk da yake wato yan ɗauki kasashe kamar su cote wato watara shi ne sahun gaba na a doki tsauraran matakai a kan mali da wato shugaban kasar niger wato duka da yawan da suke yan amsar shata na shugaba macron sun iya kokari su ga an samu irin wannan eh, matsayi a cima wannan matsayi to amma sai ba ƙarshe an ce ba za a yi haka ba amma za a taimaka a ga wato mali ta fita daga cikin wannan ƙangin eh, cikin ruwan sanyi to ina ganin kamar wannan nasara ce ga duka wanda suke so wato ecowas ta zama kungiya mai sauraron bukatun al'umma amma ba bukatun wasu shugabanni ba ko kuma bukatu na waje ina ganin kuma abin ya zama eh, wato rashin nasara ne ga shugaba macron da ya yi ta matsalan ba yana ka ƙarshe ga shi eh, shugabannin kasashe musamman ma masu amfani da harshen faransanci kar su yarda da abin da ya faru amma dai ko ba haka ya samu ba eh, ina ganin kamar eh, wannan ci gaban da aka samu kenan to malaman masani wasu da dama suna ganin irin tsoma baki da sojoji suke yi musamman a kasar mali din daga cikin abubuwan da ke barazana ga tsaron kasar ganin cewa dai mutane suna ganin ya kamata ma ce sojoji din suna fagen daga ne wurin fada da kungiyoyi na 'yan ta'adda da suka addabi kasar amma kuma sai gashi nan suna ta fafatuka to suna ta neman mulki da dai sauransu ya kake ganin wannan lamari to hakika matsalolin kasar mali suna da rikitarwa sosai wato ganin yadda bukatun al'umma suke wato sun saba ma bukatun magabata da kuma bukatun waje abinda al'umma mali take so shine a sake tattaunawa kan wannan yarjejeniya saboda yarjejeniyar har yanzu ba za ta iya ba za a iya zartar da ita ba saboda tana da kurakurai abu na biyu shine sun ce ba su son faransa ta shiga cikin wannan tsari duk kuma magabatan eh, mali wanda suka ci wanda suka kau eh, da kuma magabatan kasashen ecowas Eh, ba ra'ayin ra'ayinsu ba ne. Eh, wato shi yasa ake samun eh, matsala musamman ma inda soja suke yunkuri suna yin juyin mulki saboda duk lokacin da soja suka hagu suka dauki mulki sai ya biyo ne wani bori ko kuma kauracewa ko kuma wani zanga-zanga da al'umma take yi wanda an ke a saurare ta. Haka ne yake faruwa. Wannan kuma ba za a samu kawo ƙarshen shi ba idan ba a shimfiɗa tsari na demokuraɗiyya mai inganci ba inda a bukatun al'umma za su zama su ne kan gaba amma matsawar dai za a ce za a tilasta mutane su bi umarnin wasu daga waje to irin wannan ba za ta fasa samuwa ba eh, shi ne abin koma baya a cikin wannan eh, tsari wato idan ana son afirka ta girka tsari na demokuraɗiyya to a yi adalci idan babu adalci kuma babu sauraron al'umma to irin wannan ba za a karewa ba dole na fuskanci tarnaki sosai malaman sani adamu mai sharhi kan siyasa da kuma tattalin arziki a nahiyar mu ta afirka daga birnin yamai kenan a tattaunawar mu da shi to masu da Allah da ya kyauta da aka kawo kashi abin da zamu gabatar muku godiya ta musamman ga shi malam mamman sani adamu da ya bamu lokaci amsa mana tambayoyin mu masu da sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh To shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya matar shi sai kuka take yi ili ne ya dawo yana faɗin ba zan bar ki haka ba domin jikinki ya gidu da kajin mu bulala biyar ya sauke mata ya fita su goga sai dariya suke mashi ba su tsaya bata lokaci ba suka koma ta inda suka fito dama haɗa baki suka yi da wani mai gadi suka fito suna koma suka sallabe shi suka yi makwancinsu malam kuwa washe gari da safe sai da sayyadi ya samu a daidaita suka nufi asibiti da shi sun kusa kai kofar asibiti a daidaitar ta mutu kallon shi ya ce ku je ku samu wata domin maina ya ƙare kuɗin shi suka bashi sayyadi ya tallabo malam suka fita daidai lokacin da Naziru da Anas suka taho a kan mashin ɗin da Naziru ya saya don suna kwance kasancewar yau Asabar babu makaranta wani cikin yaran shi ya yi mashi waya saboda wani mutum da ya kawo gyaran motar shi jiya da magriba bayan sun tashi shine ya zo an sa kuma ya iske ba a gyara ba shine Naziru ya ce a ba shi haƙuri gashi nan zuwa yanzu ya gyara mashi ai bai san da gyaran ba da tun da asuba ya fito don Naziru akwai cika alkawari shine fa ya ce ma Anas ya zo ya raka shi har sun wuce Anas ya ce Naziru wancan ba sayyadi da malam bane tsayawa Naziru ya ya juyo yana kallon idan inda Anas ya nuna mashi sauran yin kwana yayi suka isa wajen su Naziru ya ce sayyadi karami lafiya dai saurin ɗago kai malam ya yana kallon masu magana san bai gane su ba dan Anas da Naziru sun yi girma har su sajen fuska sun tsaida sai yadi ya ce wallahi asibiti zan kai malam shi ne mai ya ƙare kallon malam naziru ya idanuwan shi su cike da ƙwalla mai ya tuno ya ce anas hau mu tafi anas ya ce naziru ba za mu taimaka musu ba da sauri malam ya ƙara kallon su jin an faɗi sunan naziru naziru ya ce idan ba za ka hau ba zan tafi anas ya ce kai haƙuri na san akwai ciwo ko ba komai malam shine wanda ya fara karɓar ka lokacin da ka rasa kowa rantsa ido Nazir yana wani irin kuka, hannu ya sa yana goge idon shi, ya ce shi kenan, kuɗi ya ciro ya ba ma Anas tare da tsaida masu wani a daidaitar yana faɗin Anas ka je tare da su ko mai aka buƙata kai masu. Na riga da na yi alkawarin zuwa inda ake nema na, kuma ka san bana wasa da alkawari komai kenan za mu yi magana. Cike da jin kunya Malam ya ce Naziru na gode, Allah ya muku albarka. ko kallon shi Naziru bai yi ba ya tafi. Kama shi suka yi suka saka suka nufi asibiti sai kuka malam yake yi wai yaran da ya tsana su ne yanzu suka taimake suka taimaka mashi wannan duniyar ina za ki da mu suna zuwa aka duba shi nan likita ya shi gado Naziru yana zuwa ya tambayi ina mutumin yake aka ce mashi ya je bakin titi ya samu wani abu ya ci dan sauri yake yi katsina zai tafi jiya daga tafiya ya je ya shigo wura motar ta lalace shi yasa ya kawo ta nan ya samu wani wajen ya kwana naziru ya ce ai da kun faɗa mani tun jiya mu je na ga abin da ya samu motar cikin lokaci kaɗan naziru ya gyara mashi motar yana gamawa mutumin ya dawo ƙarasowa ya yi yana faɗin Allah ya sa ta gyaru don jira na ake yi ɗago kai naziru ya yi yana faɗin an gyara Cak ya tsaya yana kallon mutumin da yake gaban shi, kasa karasa maganar yayi ya tsura ma mutumin ido, gaban shi yana faduwa, shi kan shi mutumin sai da gaban shi ya fadi da suka hada ido da Naziru. Saurin ɗauke idon shi yayi yana kokarin ciro kuɗi daga aljihun shi. Naziru kuwa ya kasa rufe baki, bare ya daina kallon mutumin. Murmushi mutumin yayi gaban shi yana ci gaba da faduwa. Matsowa ya kusa da Naziru ganin yanda yake kallon shi, dafa shi yana faɗin ina magana nawa ne kudin aikin naka ajiye zuciya naziru yayi ya sauke idanun shi ƙasa yayin da gaban shi ci gaba da faduwa ina jin ka sauri nake ana jira na ne naziru ya ce dubu biyu ne kuɗin ka mika mashi yayi yana faɗin nagode sosai ba nan lambar ka saboda nan hanya ta ce ko da wata matsala ta ƙara faruwa da ni jiki a sanyi ya naziru ya sa mishi lambarsa har ya bar wajen naziru bai ɗauke idon shi daga kan shi ba matsowa samuwal ya yana faɗin oga lafiya dai kau da kai naziru ya yana jin wani irin a jikin shi wayar shi ce ta yi ƙara yana dubawa ya ga anas ne ɗauka ya yana faɗin ina jin ka anas ya ce na ji shiru ne baka dawo ba ka san zan je shago kuma malam kwantar da shi akai mai da kwallar da zata taho mashi yayi ya ce gani na gama ai bayan ya kashe wayar ya ce ma Samuel zan tafi ka kula da komai akwai malaminmu da aka kwantar a asibiti ne. Samuel ya ce eh ya sannu fa Allah ya bashi lafiya. Wayar Naziru ce ta yi ƙara yana dubawa ya ga sabuwar lamba ɗagawa yayi. Saurin ƙara kallon lambar yayi jin muryar mace tana kuka. Ƙara mai da wayar yayi a kunne yana faɗin wacece cikin kuka take faɗin mashi matar Habibu ce gaban shi ya ji ya faɗi nan ta faɗa mashi jiya da dare habibu ya rasu salati kawai nazir yake yi hawaye da suka labe a cikin idanuwan shi suka samu damar zubowa ta'aziyar ya mata ya ce zai ƙara kiranta lokacin da ya faɗa ma sauran yaran shi gaba ɗayan sosai da suka zubar da ƙwalla jin mutuwar habibu mutumin kirki kuka sosai nazir yake yi kamar wanda aka faɗa mutuwar iyayen shi waje samu ya zauna don baya jin zai iya tuƙa mashin yanzu ya daɗe a haka kafin ya kira samuel ya ce ya zo ya kai shi asibiti sauran mutanen wajen suka ce ya kamata a kulle wajen ko na yau ne kawai nazir ya ce haka ya kamata a maida komai ciki a rufe wajen kuma su faɗa ma makotansu na wajen mutuwar habibu gaba ɗaya mutanen da suke zaune a wajen waɗanda suka san habibu sun ji mutuwar shi ya sha addu'a kala-kala lokacin da su naziru suka isa asibiti suka samu malam ya samu bacci a nan naziru yake faɗa ma anas mutuwar habibu shi ma sai da ya yi kuka nan naziru ya ba musamman kuɗin mashin ya ce ya tafi anas zai tuka su kuɗi ya ƙara ma sayyid ya ce za su je zuwa anjima za su dawo sayyid ya ce mun gode fa naziru hakika kana da halin dattako allah ya biya ka kuma ya ɗaukaka rayuwarka naziru ya ce amin na gode To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na dokokin zamantakewa. dokokin zamantakewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa ala alihi tahirin jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu waro na biye da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna magana ne dangane da dokoki waɗanda suka shafi ƙasar kamaru kuma bayan mun fahimci yaya kasar kamaru take a shirin da ya gabata mun yi kokari wajen shiga mu binciko mu ga tushen dokokin wannan ƙasa daga ina ne wato maɓuɓɓugar dokokin ƙasar kamaru daga ina suke samo dokokinsu kuma suke aiwatar da su To a cikin shirin da ya gabata mun yi kokari mun yi bayani dangane da mafi girman abin da ƙasar kamar ta dogara da shi wajen shiro dokokinsu. Wannan kuwa ba kuma bane illa abin da ake kiransa da turanci constitution wato kundin tsarin mulki. Kundin tsarin mulkin nan na kamaru mun lura da yadda ya samu wani canje-canje musamman kasantuwan kamaru akwai bangarori biyu. bangare da ke amfani da yaren turanci da kuma bangaren da suke amfani da yaren faransanci to duk mun bi wannan mun dan yi tsokaci a kai to bayan constitution ko kuma kundin tsarin mulki wanda shine kololuwa wajen dukkan wasu dokoki da wannan ƙasa za ta iya samo maɓuɓɓuga na wannan doka to sai kuma wani abu na biyu wanda shine ake kira da legislation legislation din nan a turanci abinda ake nufi da shi shine cewa dangane da wani abu wanda shi constitution din na tsarin kundin tsarin mulkin nan shine ya ba wa zababbun 'yan majalisa na ƙasar kamaru dama a cikin wannan constitution aka ba su dama cewa su 'yan majalisa suna da wani ƙarfin da za su iya kafa dokoki wato su ƙirƙiro dokoki waɗannan dokoki kuma lallai za su iya ƙirƙiro da su bisa abin da yake rubuce a tsarin mulki ɗin ko kuma tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar idan muka duba wato kamar doka ko kuma article na 26 a wannan tsarin kundin tsarin mulki na ainihin kamaru to ya ba da waɗannan dokoki ya ba da wannan dama ga 'yan majalisar ƙasar kamar su tsara dokoki su kuma kafa dokoki da za su dace wajen tsara tafi da al'amura na ƙasar kamaru baki ɗayanta to kenan ɗaya daga cikin mafi girman abin da aka dogara da shi haka ma za mu samu a cikin tsarin kundin tsarin mulkin kamaru a cikin na 26 har na 27 cewa lallai dukkan al'amura waɗanda suka shafi wani ƙarfi da wannan 'yan majalisa suke da shi a ƙarƙashin dokokin wannan ƙasa to za su iya fito da wasu dokoki da za a yi amfani da su a cikin ƙasar baki ɗayanta to wannan wato za ka iya cewa abu ne wanda yake tabbatacce kamar sauran ƙasashe ne. domin 'yan majalisa da ake zaben su a tura su su tafi cikin majalisa dama mafi girman abin da suke shine tsara dokoki to wannan shi ma yana daga cikin wani abu da zaka iya cewa a tushe na biyu a wannan ƙasa ta kamaru wanda wannan yake daga cikin tushen da suke ciro dokokin ƙasar baki ɗaya bayan abin da yake na constitution to kaga kenan zaka iya cewa abin yana tafiya ne ɗaya bayan ɗaya mafi ƙololuwa shine kundin tsarin mulki wanda ake cewa constitution abu na biyu wajen fito da dokokin ƙasar kamaru shine wannan kamar yadda muka yi bayani abin da ya shafi dokoki da 'yan majalisa suke fitowa da su ko suke kafa su to waɗannan duk suna daga ciki abu na uku wanda shi ma za ka iya ainihin fahimtar mutum zai iya fahimtar muhimmancinsa shine abin da a turanci ake cewa da shi judicial president wannan judicial president dinnan abu ne wanda yake wani hukunci da wata kotu ta taba yankewa a da kotuna sun taba sun yanke hukunci akan wani abu to irin wannan sauran kotuna na ƙasa in wani abu shigen wannan ya bujiro musu to sai su ɗauko irin wannan hukunci da aka taɓa yankewa waɗanda kotuna manya suka taɓa yankewa sai su amfani da wannan su ma su yanke shigen wannan hukunci din to irin wannan shi ma sai ya zama na ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga na doka a ƙasar kamaru kuma yadda wannan akwai shi a ƙasashe daban-daban misali ma ya fi ƙarfi a ƙasashen da suke renon ingila to amma ƙasar kamaru da yake ɓangarori biyu ne suka yi ta misali ta ɓangaren dokoki ma akwai ɓangaren arewacin kasar da suke ginu akan al'amura na wato dokokin ingila inda rena ingila ne sai kuma bangaren a kudanci da suke akan abubuwa na faransa din to irin wannan tsarin da ake bi sai zamana akwai bambanci tsakanin bangaren da ya shafi rainon ingila da kuma bangaren da ake amfani da yaren yaren faransanci din akwai bambanci me bambancin shi shine cewa a dai kasar gaba ɗaya an yarda da wannan tsari na judicial president yi amfani to amma ishu din shine cewa idan ka zo bangaren da ake kira anglophone din nan wanda nan ne mafi yawa ake amfani da yaren turanci to wannan ya fi ƙarfi a gurin kuma an fi aiwatar da shi yadda ya kamata fiye da wancan bangaren na faransa wanda yake renon faransa ne kuma ana amfani da yaren ce, amma duk da haka kotuna na ƙasar duk gaba ɗaya suna amfani da wannan ɗin a matsayin tushe ne na dokokin ƙasar kamaru baki ɗayanta ba tare da bambanci ba sai dai kamar yadda na faɗa dama shi wannan abu ya fi ƙarfi a wani tsarin tafi da al'amura na dokoki na kasashen ingila na kasar ingila ko kuma kotunan kasar ingila dama asalin abun yana da alaka ne da common law wanda common law din kuma mafi yawa ta fi karfi dama a cikin tsarin dokoki na ingila ne to kuma tun da wannan bangare na arewacin kamaru su ma sun ginu ne akan wannan duk da dama ita ingila ce ta kasance ta mallake su to sai ya zamana yin amfani da wannan tsarin na doka ya fi karfi a wannan bangare na arewacin kamar gurin da ake amfani da yaren ainihin turanci amma ba yana nufin cewa su bangaren da ake amfani da yaren faransanci sun ba su amfani da shi ba suna amfani da shi tunda abu ne wanda yake na haɗaka na ƙasar baki ɗaya za ka iya cewa wannan yana daga cikin maɓuɓɓuga tushe na dokokin ƙasar kamaru ba tare da an bambance ba duk da cewa wannan bangaren an fi ƙarfi ya fi ƙarfi an fi amfani da shi fiye da can wannan babu wani matsala a kai to abu na ƙarshe wanda za ka iya fahimta ko kuma mutum zai iya fahimta cewa shi ma yana daga cikin wani abu na dokoki a ƙasar kamaru tushen samun doka a ƙasar kamaru bayan waɗannan abubuwan da muka bayyana shine abin da ake ci masa customary law customary law ɗin dokoki ne waɗanda suka zama an samar da su an saba da su tun ma kafin shigowa 'yan mulkin mallaka ƙasar kamaru dokoki ne da aka taso a kansu bisa al'adu na gurare daban-daban na wannan ƙasa al'adu na al'umman wannan ƙasa ɗin ba yana nufin cewa dokoki sai bayan 'yan mulkin mallaka sun zo cikin ƙasar sannan aka fara samun doka ba a'a dama can suna da wani tsarinsu da suke bi a kowane nahiya ƙauye ne a ina ne a birane a sauransu tun kafin 'yan mulkin mallaka su shigo wannan ƙasa ta kamaru to suna da dokokinsu na tun azal da suka gada iyaye da kakanni to wannan dokokin har yanzu su ma sun zama daga cikin dokoki da ake amfani da su ko kuma wasu abubuwa da suka zama tushe maɓuɓɓuga na ciro doka al'amuran da suka ginu akan ta'adu al'adu da abin da aka saba da shi tun fil azal wato tun ah, kaka da kakanni waɗannan za ka iya lura da cewa su ƙasar kamaru wato za ka ga a cikin al'amura nasu su suma ya ba su wannan damar ne tun wannan lokaci wanda za ka iya cewa aka samar da wannan ƙasa ta kamaru aka haɗe ta sannan mafi girman dokar da ko kuma mabubbuga ta doka irin wannan akwai wadda ake kira islamic law din nan wato kamar wasu abubuwa ne na dokokin musulunci tunda akwai musulmai da yawa a kasar kamaru kuma suna biyin wasu dokoki nasu waɗanda suke suna tafiya bisa al'amura na shari'a to wannan sai su ƙasar da suka zo suka tantance maɓuɓɓugar samo dokoki ba su yarda wannan ɓangare ba sai suka ɗau hatta wannan dokoki na addini na musulunci sai suka sa su a ƙarƙashin dokoki na al'ada su ma sai suka sa su a ƙarƙashin customary law suke bi da suke amfani da su to gaskiya a cikin ƙasar kamaru irin waɗannan dokoki sun fi ƙarfi a ƙauyuka duk da cewa akwai waɗanda ma an dina amfani da su amma dai sun fi ƙarfi a ƙauyuka sun kuma amma misali ma dokokin da suka shafi musulunci kusan a arewacin ƙasar kamaru ana amfani da su ko ina kuma ana amfani da su saboda sun kasance wani bangare na rayuwar mutane kuma ana bin su ana kuma ɗabbaƙa su kuma har gobe wannan dokoki da ake kira na customary law dinnan suna nan sun zama wani bangare mai ƙarfin gaske da ake ciro dokokin ƙasar kamaru daga gare su saboda haka a takaice waɗannan da muka ambata duk gabaɗayansu su ne suka ginu suka ginu suka taru suka yi abin da ake kira maɓaɓɓuga ko kuma tushe na dokoki a ƙasar kamaru na fata insha Allah waɗannan abubuwa sun iya warware mana mu fahimci yaya maɓuɓɓuga ko kuma guraren da ake ciro dokoki suke a ƙasar kamaru to in Allah ya so ya yarda bari mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba za mu yi kokari mu shiga mu yaya tsarin kotuna yake a wannan ƙasa ta kamaru da abin da ya shafi wannan to amma nan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin Shirin dokokin zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya ta fuskoki na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu inda mukan yi dubi akan su tare da yin fashin baki a yau shirin namu da Allah zai dube ne akan batun zaben da aka gudanar a kasar Siriya a cikin wannan mako wannan dai shine abin da shirin namu zai dube a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar syria inda al'ummar kasar suka fito kwansu da kwarkwata su domin kada ƙuri'a ganin yadda aka gudanar da zaben a ranar laraba da kuma irin cincirin da mutane da aka samu wannan ya sanya aka kara lokacin kada kuri'ar har zuwa tsakar dare kimanin karfe 12 dare amma duk da haka wasu ba su samu damar kada kuri'ar su ba wanda haka ne sa aka sake daga lokacin har ya kai zuwa ranar alhamis domin al'ummar kasar ta siriya su samu damar kada kuri'ar su su kuma zaɓe wanda suke buƙatar ya jagorance kasar a matsayin shugaban ƙasa wannan yana zuwa ne mako guda bayan gudanar da irin wannan zaɓe a ƙasashen ƙetare inda 'yan ƙasar ta siriya da suke zaune a ƙasashen duniya su gudanar da irin wannan zaɓe duk da cewa wasu daga cikin ƙasashen turai sun ki amincewa a gudanar da waɗannan zaɓuka a ƙasashen su bisa hujjar cewa ba sahihiyar dimokuraɗiyya ba ce wadda su suka amince da ita a ranar juma'ar da ta gabata shugaban majalisar dokokin ƙasar ta siriya hamuda sabbag ya sanar da cewa 'yan takara uku waɗanda suka tsaya takarar shugabancin ƙasar bashar hafiz asad ya samu kashe 95.1 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada inda ya samu ƙuri'u miliyan 13,540,360 sai kuma muhammad ahmad mar'i shugaban 'yan adawa na cikin gida na kasar ta syria wanda ya zo a matsayi na biyu inda ya samu kashe uku da digo uku cikin dari na dukkanin ƙuri'un da aka gada inda ya samu ƙuri'u dubu dari hudu da saba'in da dari biyu da saba'in da shida sai kuma abdullah salum abdullah wanda shine ɗan takara da ya zo na uku da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari na dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa inda ya samu ƙuri'u dubu ɗari biyu da goma sha uku da ɗari tara da sittin da takwas mutane miliyan goma sha hudu da dubu ɗari biyu da talatin da tara dai suka kaɗa ƙuri'a a zaɓen na shugaban ƙasar ta siriya a ciki da wajen ƙasar wanda hakan ke nufin kashi saba'in da takwas cikin ɗari na dukkanin waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a a ƙasar ta siriya ne suka kaɗa ƙuri'unsu wannan dai shine zaɓe na hudu wanda ake gudanarwa a ƙasar ta syria tun bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasar hafiz al-assad a shekara ta 2000 wanda kuma shine karo na hudu da shugaba bashar al-assad yake lashe zaben shugaban kasa da ake gudanarwa a kasar ta syria wannan kuma shine karo na karshe wanda daga shi ba zai kara tsayawa takara ba bisa dokar zaɓe da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar ta syria inda zai yi shekaru bakwai a nan gaba yana shugabancin kasar yadda wannan zaɓe ya gudana lami lafiya ba tare da wata hatsaniya ko tarzoma ba wannan yana nuni da irin gagarumin ci gaba da aka samu ta fuskacin samun zaman lafiya a kasar ta siriya bayan kwashe tsawon shekaru kasar ta siriya tana fuskantar kazamin tashin hankali wanda bata taba shaida irin sa a tarihin ta ba tun daga shekara ta 2011 bayan da kasashen yammacin turai tare da taimakon wasu kasashen larabawa da suka haɗa kai suka kifar da gwamnatin ma'ammar gaddafi a kasar libya tun daga wanda lokacin kasashen yammacin turai musamman amurka da wasu daga cikin kawayenta irin su burtaniya da faransa da makamantansu su ga cewa wannan wata babbar dama ce da ya kamata su yi amfani da ita domin kawar da dukkanin gwamnatoci a cikin kasashen larabawa waɗanda suke nuna ma turawa wurin kai kuma ba sa ɗasawa da su wannan ya sanya kasashen yammacin turan da wasu kasashen larabawan hankalinsu kacokaf ya koma akan kasar siriya biyu bayan abin da ya faru a kasar masar na kifar da gwamnatin hussein mubarak jim kaɗan bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi a kasar libya amurka da sauran kasashen yammacin turai da kuma wasu kasashen larabawa da suke biyayya sau da kafa ga kasashen yammacin turai musamman ma dai ga amurka kamar irin su saudiya qatar da makamantansu da kuma wasu daga cikin kasashen yankin musamman ma kasar turkiya suka haɗa karfi da karfe tare wajen ganin cewa sun tunkari gwamnatocin kasashen larabawa waɗanda suke musu taurin kai wanda hakan yasa suka tara karfinsu baki ɗaya akan ganin cewa sun kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na ƙasar syria wanda ba sa dasawa da shi hukumar leken asiri ta ƙasar jamus ta bayar da wani rahoto daga bisani wanda yake tabbatar da cewa fiye da 'yan ta'adda dubu ɗari uku ne waɗannan ƙasashe na amurka da ƙasashen turai da saudiya da turkiya da kuma qatar suka kwaso daga ƙasashe fiye da tamanin suka kawo su ƙasar syria domin yaƙi da sunan 'yan adawa domin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad tun kimanin watanni uku kafin barkewar rikicin ƙasar syria wasu abubuwa suka rika faruwa waɗanda suke nuna da cewa akwai shiri na haifar da mummunan rikici da tashin hankali a cikin ƙasar ta siriya wanda zai tilasta mutane yin gudun hijira daga wasu yankunan su daga cikin abin da yake tabbatar da hakan kuwa akwai kafa tantuna da aka yi a cikin ƙasar turkiya akan iyaka da ƙasar ta siriya musamman ma a kusa da yankunan deir da kuma jisir shagor da suke cikin ƙasar siriya wanda kuma an kafa waɗannan tantuna a akan iyakar kasar ta siriya ne a cikin turkiya tun watan janairu wanda kuma an fara rikicin kasar siriya ne a cikin watan maris wato watanni uku kafin fara rikicin kasar ta siriya ne aka kafa waɗannan tantuna da nufin tsugunar da 'yan gudun hijira waɗanda za su fito daga cikin kasar siriya an kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma dai ƙungiyar jabhatun nusra da kungiya ce da take dauke da tsatsauran ra'ayi dukkanin mambobin kungiyar jafatan nasara dai mambobi ne na kungiyar alka'ida daga bisani kuma a shekara ta 2014 an kafa kungiyar daesh a cikin kasar iraki wadda ita ma 'yan kasashen ƙetare ne aka kwaso daga kasashen duniya wanda wasu kasashe suka kafa ta kuma suka bata dukkanin makamai da kuɗaɗe da kuma horazuwa irin ta yaƙi kasashen da suka dauki nauyin kafa kungiyar daesh sun shigo da mayakan kungiyar ne ta arewacin kasar iraki inda suka rika mame yankunan kasar iraki sannan a hankali suna matsowa wanda daga bisani kuma suka kafa abin da suke kira dolan musulunci a garin mosul inda abubakar bagdadi wanda shine shugaban kungiyar ke zauna a birnin mosul a matsayin halifa na kungiyar tasu a lokacin da rikicin kasar ta syria yake ci gaba da kankama a daidai wannan lokaci kasashen libya da tunisia da masar sun riga sun fada a hannun masu kishin islama a daidai lokacin da kasar turkiya da qatar da saudi arabia suke bayar da gagar margudunmuwa ga kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasar ta syria waɗanda suka fito daga kasashen larabawa da kuma kasashen turai da wasu daga cikin kasashen yankin asiya birane da dama na kasar siriya dai sun fada a karkashin kungiyoyin 'yan ta'adda inda suke iko da su tare da aiwatar da abin da suke kira shari'ar islama inda suke musguna wa mutane da ma kashe su da fille musu kawuna a duk lokacin da suka saba ma abin da suke kira da ka'idoji da shari'a irin ta addinin musulunci. tsakanin shekara ta 2014 kungiyar hezbollah ta shiga cikin kasar syria bayan da gwamnatin kasar syria ta buƙaci taimako daga kungiyar kamar yadda kuma gwamnatin kasar ta syria ta buƙaci taimako na ƙwararru akan harkokin soja daga gwamnatin ƙasar iran waɗanda waɗannan ɓangarori biyu ne suka taimaka ma ƙasar ta siriya na wani lokaci amma daga bisani a shekara ta 2015 ƙasar rasha ta shiga cikin yakin gadan-gadan inda ɓangarorin iran da hezbollah da kuma ƙasar rasha suka taimaka ma gwamnatin ƙasar siriya wanda da ƙarshe dai suka samu nasara wajen murkushe ƙungiyoyin 'yan ta'addan sakamakon irin nasarori da gwamnatin kasar ta siriya ta samu tare da taimakon gawayen nata waɗanda suka kirkiro ƙungiyoyin 'yan ta'addan kuma suke ɗaukar nauyinsu sun yi ta kirkiro wasu abubuwa daban-daban waɗanda za a tuhumi gwamnatin ƙasar ta siriya da su domin ɓata sunanta a idan duniya musamman ma yadda aka shirya wasan kwaikwayo na makamai masu guba inda aka rika shirya lamarin tare da ɗaukar sa a fina-finai na bidiyo da kuma watsa su wanda daga bisani aka rika gano cewa lamari ne wanda babu gaskiya a cikinsa bayan haka kuma an yi ta kai wannan batu a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin ɗaukar matakai na cutar da ƙasar ta siriya har ma da ɗaukar matakan soja idan hakan ya yiwu amma ƙasashen rasha da china waɗanda suke da kujerun dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun ki amincewa da wannan manufa ta kasashen amurka da kasashen turai da kuma kasashen larabawa da suke keya da kasar ta syria ganin cewa hakan bai yi nasara ba gwamnatocin kasashen larabawan sun cire kasar siriya daga cikin kungiyar kasashen larabawa kamar da kuma kasar saudiya wadda ita ce take da babban tasiri akan kasashen larabawa da wasu daga cikin kasashen musulmi ta matsa lamba akan su domin su amince a fitar da kasar siriya daga cikin kungiyar kasashen musulmi ta oic abin tambaya a nan shine me yasa duk duniya ta taru a kan ƙasar syria me yasa duniya ta halasta ta'addanci a syria da sunan neman tabbatar da demokuraɗiyya alhali daga cikin ƙasashen larabawan da suke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda domin su tabbatar da demokuraɗiyya a cikin ƙasar ta syria a waɗannan ƙasashen larabawan ba a taɓa sanin wani abu wai shi zaɓe ko demokuraɗiyya ba amsa anan ita ce siriya dai ta ƙi miƙa kai ga manufofi na ƙasashe 'yan mulkin mallaka musamman ma amurka da kasashen yammacin turai baya ga hukuma ta ki yanke alakata da kungiyar hezbollah da kasar iran kamar yadda kasashen larabawa da kasashen amurka da kasashen turai gami da isra'ila suke bukata wani abu kuma wanda shine babban jigon abin da ya jawo wa siriya ƙiyayya daga kasashen turawa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke yi ma turawan biyayya sau da kafa shine irin matsayar da gwamnatin ƙasar siriya ta ɗauka wajen taimaka ma al'ummar falastinu da kuma kare gugurmayar da suke yi domin samun 'yancin su daga mamayar da isra'ila take yi a yankunan su. kuma masu saurari lokacin da muke da shirya riga kawo jiki dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amma kowa da kowa muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. tura kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan jerin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Firaministan gwamnatin Yahudawan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana cikin halin tsaka mai wuya dangane da makomar mulkinsa a lokacin da yake mayar da martani dangane da shirin da manyan abokan hamayyarsa naftali bennett da kuma yar lafet suke yi da kafa gwamnatin haɗaka a isra'ila firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana hakan da cewa lamari ne mai matukar hadari ga tsaron isra'ilan cincirin da mutane ne suka gudanar da jerin gwano a kasar afirka ta kudu domin yin kira ga gwamnatin kasar da ta rufe ofishin jikadancin isra'ila kamfanin dalancin labaran ikna ya bada rahoton cewa a jiya mutane da dama ne suka gudanar da wani jerin gwano na lumana a birnin limpopo na kasar afirka ta kudu domin yin kira gwamnatin kasar da rufe ofishin jikadancin isra'ilin da ke birnin pretoria to da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbo yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran